Yaro na zawo idan ya yi bayan gari mara kauri ko ruwa-ruwa har sau uku. Abu da yawa kan iya sa yara zawo. Shi yasa muke yawan jaddada ma mata da su shayar da yaransu nono uwa tsagoransa har tsawon wata shida. Abu na farko da yake sa yara zawo shine madarar gwangwani. Shi yasa aka ce a bar baiwa yara ƙanana. Idan aka ce madarar gwangwani ana nufin madara ko abin da ta kumsa. Abubuwan cikin nata da tsafta ma idan ba a tsare ta ba. Ga biberon da bai kamata a baiwa yara ba ki har dai ma tsaftar da ba a kiyayewa shi yasa yara ke yawan zawon kudu jare idan yaro yana gudanawa ya ake kula da shi kai tsaye ne ake bashi ruwan gishiri da sukari ko akwai abin da uwar ya kamata ta yi a gida a gida ma za ta iya in har tana da sanyi a kai don daga yaro ya yi bayan gari ruwa ruwa abin yi shine a kai shi likita mafi kusanci muna da matan da muke wakiltawa a cikin ƙauyuka idan aka kai yaron wajen su ko kuma wajen likita sai a duba a ga in wannan wannan zawon mai sauki ne ko kuma zawo ne wanda yi nisa in aka ce zawo mai sauki ana nufin wanda bai idar da ruwan jikin yaro ba tunda mafi kamarin zawo shine mai idar da ruwan jiki kenan irin wannan zawon da bai taba ruwan jikin yara ba matan da muke wakiltawa za su iya taimakawa ta hanyar baiwa yara ruwan gishiri da sukari da ake hadawa ko kuma kwayoyin zinc su ne magungunan da ake baiwa yara idan suna irin wannan zawon ya ake baiwa yaro mai gudanawa ruwan gishiri da sukari Daga yaro ya yi bayan gari ruwan ruwa ko mara ƙauri, akwai yadda ake ɗiba a baiwa yaro, ko ƙishirwa ya yi sai a bashi, hakan kuma har tsawon kwanaki biyu har zawon ya tsaya. Amma in har ruwan jikin yaro ya fara ƙarewa dole sai an kai shi likita. Ya ake gane gudanawa mai tare da kafewar ruwan jiki? Alamomi ne muke dubawa, kamar idan idanuwan yaro sun su shige ko fatarsa ta mummurɗe, yaron da kuma kullum yana shan ruwa da yawa da sauri-sauri. In abin ya yi kamari sosai har su ma yake sa yaro. Idan har ba a ɗauki mataki ga yaron da yake gudanawa ba, me yake iya biyowa baya? To lallai hakan zai iya haddasa ruwan jikin yaron ya ƙare gaba ɗaya har ya kashe ma yaro. Babban abu ne a ce ruwan jikin yaro ya ƙare. Shi yasa daga yaro ya fara zawo a bashi ruwan gishiri da sukari da ake haɗawa ko kuma ƙwayoyin zinc.